والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله تبارك وتعالى da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul araf kuma kan aya ta 100 daidai yau 22 ko o 23 ma kai ga watan ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1440 kafin mu dora akwai tambayoyi kamar haka wani ce assalamu alaikum malam Allah ya kara maka jin tsoron Allah da kuma imani amin mal tambaya ta ita ce malam wanda mani ya taba tufafinsa zai iya sallah da su ko kuma ba za su iya ba za su yi sallah ba bayan haka kuma don allah malam ina baran addu'a to allah ubangiji ya biya muka bukatun kan alheri mutumin da mani ya taba tufafinsa idan har ya yi sallah da su babu abin da ya shafi sallar shi ah, shi mani asali dai ba na jasa ba ne wannan ita ce magana mafi rinjaye cikin masabobi guda fudu malikiya ne kawai suka ce mani na jasa ne kuma an tambaye su ko mai dalilin suka ce saboda layin fitsari yake biyowa ya fita to amma ko a hankalce wannan ba zai zama dalili ba inda idan layin fitsari ne yanzu dan ka biyo layin da ake shan giya sai a ce ka shan giya zai yiwu ai ba zai yiwu ba saboda haka wannan dalili ne na akali kuma ba zai ka waɗanda suka ce ba najasa ba ne sun kafa dalilai da abin da yake faruwa tsakanin annabi da shi, wadda kuma duwannan harka ɗin mata ka yi kamata ta iya ba da labari aisha tana cewa ya kasance idan mani ya taɓa rigar annabi yana ɗanye bai bushe ba sukan sa tsumma ne su share shi su goge sannan suka ce kuma muna kallon gurbin gogewan bai bushe ba kuma ba a sa ruwa ba haka yake tafiya ya sallah da shi wani nuna kenan ba na jasa ba ne sannan sai ta ce idan kuma ya bushe ya kandare mukan sa farce ne sai mu kankare shi saboda kada a gani amma ba wai dan yana illa a jikin sallah ba mukan sa farce mu kankare sai ya tafi wanda ya sa masabobi na ahmad bin hanbal abu hanifa da shafi'i duk sun tafi akan cewa bani ba na jasa don manzo Allah yana sallah da shi ba a wanke ba an tambayi imamu shaukani akan wannan matsala mai nailul autar aka ce masa me zai fadi akan mani dan wasu malamai sun ce najasa ne ga masabar Ya yace yana jin tsoro yace bani najasa ne saboda da mani Allah yake gina dan adam yace kuma yana jin tsoron a ce Allah zai yi gini da najasa ina ga kun wannan shi ma dalili ne na hankali amma yana kama kwakwalwa sosai kamar in ka yadda najasa ne to kai asalin ka an gina ka da najasa ne kuma ba na jin za ka yadda da haka to wannan shi ne saboda haka in ya taba tufafi a goge shi saboda kazanta ne akwai abubuwa da suke fitowa a jikin dan adam ba su zama najasa mani yana ciki baya zamantowa da jasa gumi da yake fitowa a jikinka ya jika maka riga ba a cewa na jasa yawunka idan kai kaki ba a cewa na jasa ne sai dai kawai kazanta ce in ya taba guri a goge shi amma ba na jasa ba domin kaki don ya taba rigarka ba za a ce rigarka ba ce sannan ba na fata an fahimta wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam allah ya ƙara maka ɗaukaka ya fahimtar da masu maka mummunar fahimta akan faɗan gaskiya a to faɗan gaskiya kan wannan dole ne wasu za su yi mummunan fahimta saboda annabi ma'an masa ba ruwanka da wannan ba ruwanka da wannan kawai ka faɗi gaskiyar zuka wuce allah ne shaida a kai mun gode da wannan addu'a ya ce ga tambaya ta kamar haka malam ne wato halaccin turawa wani kudi wato kudin kaya kafin kayan su zo ta wato tambaya ta biyu kuma mai halaccin ajiye wasu 'yan kudi deposit kafin kayan su zo to assalamu alaikum malam tambayoyi guda biyu yana ganin cewa mai amfani ko mai halarcin cewa turawa wani kudin kaya kafin kayan ya zo wato kenan baka za abin da ka saya ba wani akwai garari a ciki shi yake kira bai ulgar ko kuma bai umala ta an tusallin. sayar da abin da ba za ka iya bayar da shi ba a lokacin da ka sayar wanda ga ka'idar shari'ar Allah kuma shine abin da yake hannunka za ka sayar abin da ba ka iya tasarrufi ka iya miƙa shi a lokacin baya halitta ka sayar da shi amma shi deposit idan aka yi shi ba akan kulla ciniki ba misali na baka ajiyar kudi ajiyar wannan kudi amma ba da sunan na kayan da bayan amma wannan ka ajiye mun sai na dawo to kaga wannan ajiya ce hukuncin ajiya yake dauka amma hukunci ka karbi kudi akan kayan da baka baya hannunka ka sayar ka karbi kudi ka ajiye ko kuma baya hannunka a baka wani abu na kudi baka iya mallakarsa wannan duka musulunci ya ce gara zai iya yiwa motar nan za ta yi accident ta kone da kayan to sai a yi yaya shi yasa musulunci bai yadda da garari ba duk wani abin da ka sani bai fito fili ba akan sai da sai ba ba a yadda da shi an gane yanzu ga kifaye nan ana kallon su ma a ruwa sako-sako da su ana kallon su sai wani ya ce maka nawa ka siya wannan ba daidai ba ne haka nan ga tsuntsaye akan bishiya ana kallon su sai kawai wani ya ce maka to zan kama maka su amma ka biya ka za wannan ba a yadda da su ba garar ne duk waɗannan abubuwa na nau'in cinikin ba a yadda da su ba haka nan yanzu 'ya'yan dibino misali ko 'ya'yan gwaiba ko 'ya'yan mangoro ga sunan sun feso kowa yana kallon su baya halatta ka sayarwa mutum ai su ana ganin su sai sun fara sai sun alamar muna ya bayyana a jikinsu domin kana iya saya nan da ake kira ja'ifa ko na su zo su faru a kasa ba da abu su musulunci bai yarda da cinikin garari ba Wani ya ce assalamu alaikum malam ina son amin karin bayani game da siffar tsayuwar sallah tsakanin mata da miji za su jeru ne kamar yadda maza suke ko akwai bambanci tuna da kamar sallar da matarsa ne dai ko ba da wani abu ba yana son yi sallar da jam'i da matarsa mafi soyuwa shi ne ta tsaya a bayansa ba ta yi kafaɗa da kafaɗa da shi ba saboda ba shi da siƙa zai iya yiwuwa sai sun shiga sallah ya warware lolarsa da shi da ita wannan kuma ba daidai ba da saboda ta tsaya a bayansa idan zai yi da 'ya'yansa ne ƙanana to 'ya'yansu su zamanto su ne a bayansa ita kuma tana bayansu wannan shi ne abin da ya kamata sannan ya ce in sun idar da sallah suna son su yi addu'a yaya za su yi shin mijin ne zai dinga yi tana cewa amin ko ita ce za ta rinka yi shi yana cewa amin kyau ato ya danganta in ka san matar ka ta fi ka hanci sai ka ce ta yi addu'a don watakila ta fi tsara dokokin allah ta fi bin ƙa'idoji mai yiwa. tun da kasancewar mutum bawan allah yana kusa da ubangiji ya fi tsammatuwar amsuwar mai eh, addu'a sannan kuma usaimin yana cewa shi bai gama bai gama muhimmancin wani mutum sai bayan ya idan da sallah zai addu'a ba shi abin da ya masa muhimmanci ai a cikin sallah ya kamata ka yi addu'a ba waje da sallah saboda ai ba inda ka fi kusa da Allah kamar kana cikin sallah ya ce to ya mutum sai ya rabu da Allah ya dan fara nesa da shi sannan sai ya ce zai addu'a why not an baka dama cikin sujjada ka yi ka gaya wa Allah baka sallame ba bayan ka yi karatun tahiya na sallamar karshe annabi ya ce in ka gama tahiyya kai salatin ibrahimiya ya ce udu ubi ma ita ka roƙi Allah da abin da kake so kafin kai sallama to ya za ka bari sai ka bar gun Allah gab da shi sannan ka koma gefe kuma bayan ka katse hulɗar da suke ka da Allah ya ji har min al yana daga cikin wahamin mutane da suke da ɗan jayinci kaga sai mutum ya sallame ya ce zai yi addu'a su waɗannan azkar da ake na ayatul kursi na subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 33 da duk sauran abin da za ka yi sunansu du'a'ul abin nan da ibada ce ba matsala ba ce matsala kuma ita ake an daga hannu saboda ka kana cikin sallah ka fi kusa da kai wannan sama da in bayan ka fita daga sallah Allah ku amma wasu malamai suka ce lamaniya in ka kama sallama kai a din ka kai ne da wannan ka barki Allah amma dai ka makara don ka fage na kusa da Allah ka dawo baya ba sani ba ko kun fahimci magana an dai fahimta ko yawa saboda haka a cikin sallah nan ne dan adam ya fi kusa da ubangiji amma idan ya fita daga sallah to ya yanke kamar hulɗar da take kusa da ubangiji ta kusanci ba wai ya bar Allah ba amma matsayi mafi kusa ne wanda yana cikin sallah to saboda haka lokacin ya kamata ka to amma bayan ka sallame kuma aka ce ba hana ba in ka ga zaka iya roƙon Allah da wani abu to zaka roƙa da tawassulin azkar ɗinka da kai bayan sallah ina fata an fahimta wannan wato shi ne sai dai ban san shi eh, mai tambayar ko yana maganar cewa shi ne zai zama liman ko matarsa don eh, malamai sun tafi mafi rinjaye akan cewa mace ba ta jan maza sallah an bayyanta duk da na ji wata a gana an ce tana kirawa da abata dama ta ya sallah wannan shiriri ta ne don kin je kin yi karatun abin nan sai a bude miki masallacin juma wace irin hudu ba za ki zo ki wannan bai taɓa faruwa ba zamanin annabi kuma zamanin tabi'ai ma bai faru ba amma abin da ya faru zamanin annabi shine wata ta yi karatu amma gidanta mata suna taruwa ta nemi izini manzo Allah ya ce ki ja mata ƴan uwanki sallah a cikin gidan sannan kuma nan ma ba za ta tsaya a gabansu ba sai dai ta tsaya a tsakiyar su. saboda a nuna mata kawama din ba nasu ba ne har yadda mamu za su yi sahu haka ita ma za ta tsaya a ciki ba kamar yadda namiji zai wuce gaba a yi sahu a bayan sa ko mace za ta yi matsala haka za ta ta wani akwai wani abu na masu irin sani ba zan ce shishigi mutum ya danyi abunsa sai ya shigo ya ce kaza da kaza na muna kan ayata 100 daidai ko? karanta mana malam awalam yahdi lil ladina na a'udhu billahi minash shaitanir rajim na bismillahir rahmanir rahim na awalam yahdi lil ladina yarithuna al من min ba'di ahliha لو nasha'a وأن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تبارك وتعالى يتي أولم يهد للذين يرثون الأرض shin kuna taba mana wannan abin ko ku tashi a gurin awalam yahdi lil ladina yarisuna al-ard shin bai bayyana ba ko bai shiryar ba ga waɗanda suka gaje ƙasa bayan mutanenta sun tafi bangiji ya ce da mun ga dama da sai mu samar musu da zunubinsu da suka yi muhalakansu muna rufe zukatansu in ji allah sukan zamanto ba sa ji wannan aya mun karanta ta wajen kwana uku kenan ko hudu daga ƙarshe mun yi maganganu akan waɗanda suke gadar mulki daga waɗanda za su tafi wato akan wasu al'amura ta yadda ya kamata su kafa gwamnati ta yadda ya kamata a kafa nagartacciyar hukuma ko nagartacciyar gwamnati mun faɗi wasu abubuwa har sun kai da dama daga cikin yadda hukuma ya kamata tsaya kuma mun faɗi sifofi wadda ya kamata ya zamanto shugaba nagari na ƙarshe-ƙarshe da muka ambata shine ne zai kwace zaluncin da aka zalunta daga wanda ya yi zalunci a mayarwa wanda aka zalunta daga ciki shine zai yi kokarin ya kyautata halayyar talakawa ta hanyar watsa aminci da samun zaman lafiya a cikinsu daga cikin sifarsa shine zai tsaya tsayuwar daka ya tsayar da dukkan mutumin da ya karkace daga tsarin bin doka sannan dukkan mutumin da ya zamanto fajiri mai aikata munanan ayyuka zai daidaita shi akan hanya daga cikin sifar shugaba adali shine ya zamanto wato zai kyautata dukkan batacce mutumin da ya same shi batacce zai kokarin ya gyara shi sannan zai karfafa kowane mai rauni domin ya samu sa shi ma sannan zai yi adalci akan kowane irin wanda aka zalunta da sauransu wannan shi ne da muka tsaya a kansa a jiya kuma dama mun tashi a kan yadda za ka kafa gwamnati da kwamishinoni da muka yi ambata da sauran abubuwa yadda musulunci ya nuna da kuma siffar da za ka zamanto duk waɗannan abubuwa komin yadda kake jin tsoron allah da yadda kake bin allah ba za su iya tsayawa 100 bisa 100 ba sai inda kuɗi a hannunka shi yasa musulunci yau zai yi magana a ƙarƙashin wannan aya akan ta ina gwamnati ya kamata ta samu kuɗi na ta an bai mita sannan bayan mun gama kuma za mu magana ta ina ya kamata ta biya salari don mutane duk suna ganin kamar musulunci ba ruwansa da wannan harkar duk ya yi tsada tsarensa ya riga da ya ta kawai dai wani abu ne da ba a bi shi kenan tunda za ka ji mutum yana cewa baitulmali baitulmali lafazin larabci ne aina aka samo shi so daga wajen musulmi aka same shi kenan ko baitulmali wato kudin aya gidan kudi ko inda ake tasarrufin al'amura musulunci da ya zo yana son ya kafa gwamnati ba so yake zamanto yana bin gwamnati a shi ne ma yake son ya kafa gwamnati saboda gwamnatin musulunci gwamnati ce adila ita ne ta san yadda za a yi tsare-tsaren samar da kuɗi da kuma yadda ba za a zalunci kowa ba sannan kuma gwamnatin musulunci ita ne ta san yadda za a yi tafi sanin girman haƙƙi da haƙƙin mai haƙƙi a kanta tunda daga cikin wasu gwamnatocin da suka ma kafa ministries da sauransu wanda da babu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi ana ta sabani cewa akwai baitul mali ko babu amma dai akwai wani abu da ake na tara dukiya wanda kuma za a taimaki gajiyayyu da talakawa da wasu ayyuka to wannan kenan shine zai zama tushe na me na baitul mali to sa'an nan ministry fa da aka babbaza su sai ya zamanto cewa zamanin manzan Allah babu wancan guri ministry ne waye wancan ministry amma zamanin sayyidina Umar an yalwata su an samar da ministries iri daban-daban akwai ministry kaza akwai ministry kaza akwai wane ne duka lokacin sayyidina Umar an yi wannan da ayyuka da rubuce-rubuce da sakatarori da duk abin da ka sani na gwamnati a tsare-tsare duk waɗannan sun tsara har lokutan aiki duka sayyidina Umar ya bada irin waɗannan al'amuran an yi su tsare-tsare iri daban-daban daga cikin abin da musulunci yake karfafa wajen tara dukiya a baitul mali akwai zakatul amwal wato zakka da ake cirewa daga dukiyoyi alati tajma'u min al-aghniya wadda ake tattara ta daga mawadata zamu ga wannan ya samu tushe dan in Umar in yayi wannan to ya samu tushe ne daga hadisin Mu'adh ibn Jabal wanda manzon Allah ya aika shi zuwa Yaman ita ya kai Mu'adh zaka tafi mutane zaka tafi zuwa ga wasu mutane ka kira su zuwa ga kalmar Allah in sun amsa maka so ka kira su zuwa ga sallah idan sun amsa maka ka kira su ka ce a cikin dukiyarsu akwai zakka wanda zaka karba daga mawadatansu wa turaddu biha ila al kamar yadda ita zuwa ga fakiransu kaga adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan an karbi wannan kudi daga mawadata na zakka yana yaman manzan Allah bai ce ka kawo mana nan madina ba idan ka karba daga mawadatan yaman musulmai ka raba shi ka kasa shi a kan talakawan yaman din kowa ya amfana da dukiya saboda kai laye kuna dulatan bainal agniya kada wadata ta zamanto kawai tana juyawa dukiya ta zamanto tana juyawa ne kawai tsakanin mawadata talakawa ba su amfana daga nan za mu iya fahimtar cewa ashe Allah ya sa wani haƙƙi daga cikin wato daga cikin dukiyarka akan wani nakasashe ko akan wani kasashe ko akan wani wanda bai da wadata tare da cewa baya maka aikin komai baya ko gaishe ka baya ma ko shara amma yana da wani haƙƙi a cikin dukiyarka wanda Allah ya baka ka cire ka bashi don kada dukiya ta zamanto kawai talakawa zura idanu suke sai dai abin da mawadata suke Allah ya ce cikin haƙƙin dukiyarka akwai abin da za ka cire kuma ya faɗa cikin suratul ma'arij ya ce wa fi amwali haƙƙun Maro, lissa'il wal a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne shine komin yawan dukiyar a kasa ta kashi arba'in sannan a cire kashi ɗaya a ba mu talakawa waye zai wannan aikin tara wannan zakkar ita ce gwamnati wannan kuma ita ce hanyar samun kudin shiganta na farko wanda anan ne za in ta karba za ta raba talakawa bisa yadda ya kamata kuma za ta wasu ayyuka idan mun zo masarifin wannan dukiya na baitul mal yadda za a sarrafa kudin baitul mali a ƙasa za mu yi bayanin yadda zakar za ta zamanto da yadda za a raba ta da kuma wani muhalli ne ya kamata a bada ita waɗannan duka musulunci ya tsara yadda ya kamata a yi to kuma sa'annan abinda Allah ya ajiye a yi zakka a kansa ba ruwan kuɗi ne kaɗai ba a cikin ruwan kuɗi ana fitar da zakka a cikin dabbobi in ka mallaki nisabi ana fitar da zakka a cikin amfanin gona idan ka mallaki abin da ya kai ana fitar da zakka duka wannan hanyoyi ne da suke zuwa su karfafa hanyar da za a bi tattalin arziki na gwamnati ya zamanto ya karfafa duk waɗannan hanya ce wadda musulunci yake amfani da da ita saboda haka akan zakka akwai me akwai ruwan kudi zinariya ko azurfa ko naira ko dala ko ma menene dai ake da shi a wannan zamanin ban banda wannan noma manoma da suka yi noma gwamnati za ta tsaya ta ga cewa sai sun cire haƙƙin wannan domin ƙasa ta zauna lafiya saboda rashin fitar da zakka zai iya hana ruwan sama balle manomi ba iya sake noma dole gwamnati ta matsa masa su ya fitar da wannan sannan idan ta fitar ita kuma ta karba baitul mali za ta ajiye shi sai ta kalli talakawan da suke mabukata za ta sarrafa waɗannan abubuwa akan hanyoyin da suka dace sannan haka mutumin da ya mallaki dabbobi a cikin dabbobin akwai nau'i nau'i akwai nau'in raƙuma in su ka mallaka suna da zakka akwai nau'in kuma sharu su ma suna da tasu zakkar akwai nau'in tumaki da awaki su ma suna da nau'in zakka kaga kenan nau'in zakka za a iya samun kuɗi ta ɓangare wajen kusan guda biyar ruwan kuɗi zakkar dabbobi zakkar amfanin gona da kanta zakkar amfanin a zakkar dabbobi ta karkasu kashi-kashi zakkar amfanin gona ta karkasu kashi-kashi domin abubuwan da ake fitar musu da zakka suna da yawa in an noma su sai abin da aka ce ba a fitar masa da zakka shine irin abubuwan kayan marmari da sauransu wanda kuma ba babin zakkar muke ba amma muna batu ne akan amfanin zakkar idan an cire su za su samar da kudi saboda gwamnati ba ta iya tafiya sai da kudi wannan shine gaskiyar magana shi yasa musulunci Allah ya ce to in an kafa gwamnatin ga ta inda za a bi a samar da kuɗi abu na biyu amwalu sadakatin lati yukhrijuha almuslimun akwai wata dukiya da musulmai suke fitar da ita na sadaka ce amma bata zama wajibi ba misali haka kawai mutum zai bushi iska saboda wani abu ya ga cewa ya zuba wani abu a cikin baitul mali don ko ma'aikata ko kuma dan wani aiki da da za a yi wanda yawanci wannan ba a cika yin sa ba Eh, ko da yake yanzu idan mun ce ina ne baitul mali mai mutane za su amsa mana na'am treasury shi ne baitul mali da gaske kake ko da gangan ne da gaske ne ko? ta ku zaune mutufi na uku amwalul jizya allati yajma'uha almuslimuna min ahli zimma akwai abin da ake kira jizya akwai abin da ake kira kharaj ita jizya ita ce dukiyar da ake karba wadda musulmai suke karba ko gwamnatin musulunci take karba daga kafiran amana wanda su an zauna da su ba za su yaƙi musulunci ba ba za su taimaki wani kafiri akan musulmai ba ba za su haɗa baki a yi wa musulunci zagon ƙasa ba za su zauna a ƙarƙashin daula ta musulunci shi kuma musulunci ya ba su kamar mafaka ba zai yaƙe su ba saboda wani abu da suka yi amma ba zai yarda su rinka gyara gurin ibadarsu ba bare kuma yadda a daga ta ba idan ta rushe ba za a gyara ba idan ta kode ba za a mata fenti ba don in an mata fenti ya nuna suna da wani tasiri kenan a cikin gurin saboda ka yadda aka same su haka za a bar su a wannan gurin kuma za su rinka duwani kafiri zai cire wani abu daga dukiyarsa ya ba wa musulunci a ajiye a baitul mali wannan ya halatta a addini saboda baitul mali ta samu kudi na ba ta kun magana don karfin musulunci abu na hudu shine amwalul kharaj allati tu'ridu alal art. wato ita ce wata dukiya da ake sawa kuma a bijirota don yin aiki ga ƙasa ne haraji Shi ne kharaj am tasaluhum kharjan fa kharaju rabbika khayr wajen shiga musulunci Allah ya wannan magana yake ko ka tambaye sai sun biya haraji dan shiga musulunci a shiga musulunci ba a karban komai a sa kawai ka zo ka shiga dan Allah amma a wajen tafiyar da ƙasa ana karban haraji sabanin da ake da shi a tsakanin malaman shine kowa zai biya haraji da al'ummar ƙasa ko kowa ba zai biya haraji ibn taymiya da sauran wasu malamai sun tafi akan cewa kowa za a sa masa haraji amma da sharadi idan baitul mali ta wofantu ba za ta iya tsayuwa da kanta ba don maslahar al'ummar ayyuka za a sa ma kowa ya biya haraji amma in ba haka ba ra'iyya talakawa ba a cewa su biya haraji sai dai akwai mawadata wanda suke karfafa baitul mali wannan duka a musulunci ana da shi ban sani ba ko an fahimta saboda yanzu kowa ya kashe kunne ya ji to zai biya haraji ko ba zai biya ba za ka biya idan bukata ta tashi na fata an fahimta wannan shine abin da ya zo a siyasatu shari'a. amma da sharadin in za ka biya sai in bai tulmali ta wofantu halar bai tulmali laisa fi mal ba wani kudi a cikinta babu yadda za a yi wato gwamnati tana neman tsayawa to sai a ce kowa ya biya haraji saboda in ba da wannan ba ma'aikatan gwamnati ba za a biya su albashi tun da baitul mali ba komai ko kun fahimci magana kun dai gane magana ko saboda kada a je a yi ta mana rudun da ba shi muka faɗa ba na biyar alganaim wato ita ce ganima wacce ake samu a wajen yaƙi idan an je an yi yaƙi an ci gari da yaƙi to duk dukiyar da yara da matan garin duk sun zama ganimar musulmai sau da kun ga akwai kuɗi duk dukiyar za a ɗebo ta waɗanda ya zamanto manya ne an kama su sun zama bayi Matan su sun zama bayi 'ya'yan sun zama bayi dukiyar ta zama ganima to akwai abin da ake cire ma sojojin yaƙi a cikin wannan dukiya ba zuwa za a yi gaba ɗaya a zuba ta a cikin baitulmali ba manzan Allah yana da nasa kason sannan su sojojin suna da nasu kason baitul mali kuma tana da nata abin da za a sa a cikin dukiyar ajiye saboda ci gaban rayuwar al'umma ina fata an fahimci wannan shi yasa yace ce al'gana'im wato yana daga cikin abin da ake eh, gina abin nan eh, ake gina baitul mali da shi an gane ko ah, sannan sai na shida shine al kamar yadda ƙura'ani ya ce na anil amfal suna tambayinka akan amfal wahiyar malul lati hasulu al na alaiha ita ce dukiyar da musulmai suka samu dama a kanta wato wannan ita ana zuba ta a cikin baitul mali tana kama da fai'u fai'u shi ne a shirya yaƙi za a je magari sai duk garin ya tsori ta don tsoron musulmai sai ya gudu mutanen garin duk sai su fita to kayan da duk suka fita suka bari wannan in an same shi ya zama fai'u dukiya ce wanda za a yi amfani da ita akan sojojin yaƙi da suka yi yaƙi akan kuma waɗanda suka zama wato saura a zuba ta cikin baitul mal an gane waɗannan duka suna cikin abin da suke ƙarfafa baitul mal sai na bakwai abin da ake kira Humusul kharij min al-ard min al-ma'adin bi anwa'iha kadh wal-fidda wato ana ɗaukar ɗaya bisa biyar na abin da aka samu da ya fito daga cikin ƙasa na daga ma'adinai ɗaya bisa biyar ɗinsa ya kamata a sa shi a cikin baitulmal ah, abin da ake kira ma'adinai nau'o'insa duka zai shiga domin al-ma'adinu bi anwa'iha duk nau'o'insa gaba ɗaya za su shiga ciki kan zahabi wal fidda zinariya da azurfa duk tononsu ake daga ma'adinai akwai wasu abubuwa da ake tonuwa na arzikin ƙasa ko kamar me yanzu petro yana cikin abin nan na yana cikin ma'adanai ban da shifa kol menene kol gol ko kol to dukkan ma'adanai da ta sani a cikin ƙasa idan an tono su baitulmali tana da haƙƙi wadda ya kamata a sa kafin a raba shi a cikin Eh, ɗaya bisa biyar ɗinsa zai zamanta wajen baitul mali zai tafi kunga kenan akwai hanyar samun mai akwai hanyar samun bunƙasa tattalin arziki na baitul mali ta hanyar biyan wato ma'aikata wannan kenan to ita irin wannan dukiya ta baitul mali komin yawan ta ba ta da zakka saboda dukiya ce ta al'umma ba wani mutumin da zai iya cewa ya mallake ta na ta an fahimta daga zakka aka samu wata wata daga wasu abubuwa aka samu wasu daga ganima wasu daga fai'u wasu daga ina aka samu su to ba wani wanda zai zo ya ce muka ma kudin man fetur bai da zakka yawa da dukiyar kasa ce waye ya mallake shi shi kuma dama in kaji ana cewa zakka sai ka mallaki abu mallakar ka ce kai kadai sannan za ka cire masa zakka to ba mai alfahari akan wannan kudin ko akwai amma dai kuna fahimta ta ko kuna ganewa ko so duk waɗannan suna daga cikin hanyar da ake samar da dukiya a cikin baitul mal sai abu na abin nan na abin wato na takwas shine kamsur rikaz ko kumsur rikaz rikaz huwa malu wato mudfana ita ce wata dukiya yanzu kamar ba a cika samun irin wannan ba don kamar duk duniya ba inda za ka je ka samu wannan dukiyar shi dai musulunci ya yi magana da shi rakaz ko rikaz yana kiransa da rakaz ko kuma rikaz mana ita ce wata irin dukiya da ake samu a cikin kasa. misali haka kawai yanzu ka zo ka yi saran daji ko wani abu mai kama da haka eh, ka zo fuda za ka yi shuka sai ka samu wata tukunyar kuɗi a cikin ƙasa wadda da mutanen da sukan yi irin wannan su sa kudi a cikin kasa su binne su aje wani ma sai manta da shi kuma ya rasa ma ina ya je wannan abin da yake ba su da banki ba su da inda za su ajiye kudi an gane wannan shi ne abin da ya faru da su haibin romi kamar yadda malamai suke cewa ya fito zai yi hijira zai tafi madina suka tsare suka ce kana da kudi saboda haka ba za mu barka ka tafi wajen manzo Allah ba garin makka ka zo ka nemi kudi ka tara kudi kai komai dan haka sai ka nuna mana inda kuna yake gaya musu ya ce idan kun shiga gida na akwai wuri kaza an tona rami an sa kudi an birni a cikin tukunya da wani wane ne ku je ku san yadda za ku yi da shi to irin wannan idan an same shi shi ake kira rikas ko kuma ka ce rakas ma'ana to duk wanda ya same shi to zai cire ɗaya bisa biyar na wannan ya tura baitul malin gwamnati ba shi kada zai cinye ba na ba ta kun fahimci wannan duka ana samu hanyoyin da baitulmali za ta dore da kanta kada ta fadi abu na tara shi ne malul murtaddi in kutila aumat ita ce dukiyar mutumin da ya ridda za a kashe shi saboda ya yi ridda ko to dukiyarsa kuma tun da ya ridda ya zama ba musulmi ba matansa da 'ya'yansa duk ba su ci gado to wannan dukiya na za a kai ta layar su minhu warisun muslim ba shi da wani mai gado wanda zai gaje shi daga cikin musulmai dukiyar murtad sai a ɗebe ta duka komin yawanta sai a zuba ta a baitul musulmai za su amfana da ita ko 'yan ƙasa za su amfana da wannan dukiyar to sai abu na abin sai abu na goma malul zimmi wato dukiyar wadda aka yi alkawari da shi kun ga a baya mun ce zimmi zai ba da haraj jizya ta zumun fara ko wadda wato aka kulla amanar yarjejeniyar zaman lafiya da shi kafiri ne zai ba da jiziya? to nan kuma yanzu zimmi ne ya mutu da a cikin dukiyarsa yake su yanzu ya mutu laisa lahu warisun ba shi da mai gado to shi ma zimmi wannan dukiyar za a mai da ita zuwa ga baitul mal ko kun fahimci abin da nake nufi kun ga zimmi yana da bangare guda biyu wajen gina baitul mal yana da rai zai biya jizya bayan ya mutu ba shi da mai gado dukiyarsa za ta koma ina ina za ta koma baitulmal an gane so wannan kenan sai abu na goma sha ɗaya wato wani abu da ake ganin eh, mallakar mutum ne amma yana da ra'ayin kansa ne ya gina wani abu na baitulmal wannan shi ma zai iya taimakawa ciki na fata an fahimta wannan shi mana daga cikin abin da za a iya taimakawa baitulmali wato ta ci gaba waɗannan hanyoyi da muka ambata da sauran wasu hanyoyin da ba mu ambata ba wadda musulunci ya yi magana da su wato har ma akwai kyautar wata ƙasa da kila za ta iya yi ma wata ƙasa duk malamai sun yi magana a kai haka kawai wata ƙasa sai ta ɗaibo kuɗi ta ce ta ba wata ƙasa don tallafi wannan shi ma duk ana cewa dukiyar baitul mali ne ba gwamna aka ba mu ba ba shugaban ƙasa aka ba mu ba ba kuma wani mutum guda ɗaya ba ne haka idan wata ƙasa ta tausaya ma wata ƙasa ta ba da kuɗi to yana shiga bai mali ne ta yadda za a sarrafa kuɗin ya zamanto zai amfanar da da al'umma an gane ko so waɗannan duka suna daga cikin abinda suke samar da Eh, dukiya amma wasu malamai sun ƙara abubuwan da irin harajin da ake karba a wajen 'yan kasuwa da irin harajin da masu tsaron ƙasa suke yi waɗanda wato ba sa barin kowa ya shigo da kaya cikin ƙasa shi ma wannan musulunci ya yi magana a kansa ko kuma wata ƙasa ta ɗauko kayanta ta zo ta saya a cikin ƙasar ku saboda nan ne aka fi saya waɗannan duk malamai sun yi magana a kai akan cewa duk wanda ya ɗauko kayansa daga ƙasar waje ya shigo da shi ƙasar ku don ya sayar to kuna da daman ku caje shi haraji idan ya sayar nawa zai biya dukiyar ƙasa ko nawa zai karbi baitul mali saboda ƙasar ta samu kuɗin shiga haka kuma kuma idan kun ɗauki kayan ku kun kai wata ƙasa za a iya cajar ku wannan duk musulunci ya yarda da shi sa'annan akwai kuma waɗanda suke kula da borders ban san sunansu ba mai ake kira custom ko yawa masu kula da abin da ke shiga cikin ƙasa na amfani ko cutar da abin nan ko cutar da ƙasa su ma waɗannan duka wasu malamai sun riskar da su cewa duk wanda zai shigo da wani abu to sai an caje shi wani haraji malamai duk sun yi magana a kan irin waɗannan saboda ƙarfafa gina baitulman kuma ana jin duk ana amfani da su ko wajen samar da wato tattalin arziki a ƙasa to duka waɗannan hanyoyi ne abinda musulunci bai yadda ba shi ne a sarrafa haram a samar da kudi habis ne wannan yawa yanzu kamar gwamnati ta ce za ta rinka samun haraji akan giya to wannan musulunci shi baya karban irin wannan sai dai idan ƙasa ta zama dodori do haka joli joga komai ma halal ne to wannan kuma wani abu ne daban amma dai shi musulunci muna magana akan tsarin musulunci ne saboda haka shi bai yadda da karban haraji da sana'anta abin da ya zamanto haram ko cutaswa ko kuma a ce za a dawa ba ma mai sai da kwaya yana haukatar da mutane amma ana samun haraji ta gurinsa ba za a yadda da wannan ba saboda shi musulunci duk dukiyar da zai samu in za ta cutar da hankali to zai yi watsi da ita ba zai karba ba to kuma kaga irin waɗannan kuma duk wanda aka karbi harajin harajinsa aka ce ya shigo da kayan maye to zai cutar da zai cutar da me zai cutar da al'umma don haka ba za a yarda da irin wato waɗannan al'amura ɗin ba na fata an fahimta to waɗannan su suke taimakawa wajen hanyoyin da za a bi a samar da wato dukiya wacce za ta ciyar da wato ƙasa gaba sai masarifu baitulma ya za a sarrafa wato dukiyar idan an tara tunda dole akwai gwamna an gani man fetur ne aka sayar ma'adinai ne na ƙasa yaya aka yi harajin ma'aikata ne da menene duka da aka bi aka samu kuɗi suka cika bai mali to shi kenan daidai ne kawai shi gwamna ko shugaban ƙasa ya yi abin da ya gada ma? a musulunci zai faɗi abin da ya kamata a yi da kudin saboda ba san zuciya musulunci yake da shi ba kuma ba so yake ya gina wani kawai ya bar wani ba yana buƙatar gina al'umma akan yadda ya dace shi za malamai suka ce inna masarifa baitul mali kathira fa inda baitul mali za su yi aiki a cikin rayuwar al'umma suna da yawa wata tanawwa'at wata tagayyarar bi tagayyurul azmani wa ahwalin nas wa mutallabatihim wa tawassu'u dawla wa tagayyuru hajatuha yace waɗannan duka masarif na baitul mali idan an samu kudin an tara su inda ake bi a sarrafa kudin dan a kashe su yace nau'o'in da za a bi a kashe kudin suna da yawa kuma nau'o'in kashe kudin ma yace suna canzuwa daga zamani zuwa zamani sannan kashe kudin kuma yana canzuwa daga halin mutane zuwa wani halin mutanen daban sannan kuma yace sarrafar da dukiyar kuma neman ta yadda ake bukatar ai amfani da ita yadda bukatar take zuwa ita ma ta karkasu gidaje da yawa to sa'an nan kuma yalwatuwar gwamnati da kuncin tattalin arzikinta shi ma yana iya canzuwa iri daban-daban zai iya yiwa wannan shekarar akwai wadata zai iya wata shekarar babu wadata ba kudi a baitul mali duk zai iya yiwa ko sannan kuma bukatu za su taso iri daban-daban wasu malaman suka ce har ma akwai abin da ba a tsammaninsa zai iya afkuwa irin tasowar annoba irin tasowar wani barna wata gobara baya cikin lissafi kuma ba a cika sa. amma zai iya afkuwa saboda karisa ce daga wajen ubangiji musifa ce wanda allah zai iya kawo ta ta afku saboda haka kenan nauyin da ke kan baitulmali ya fi nauyin kudin da ke cikin baitulmali to wannan anan akwai matsala wajen sarrafa dukiyar saboda yanzu muna magana ne akan sarrafa nauyin da yake kan baitul mali na halayyar al'umma da bukatunsu da inda kudin za su shiga to ya fi karfin abin da baitul mali take da shi na arziki to ya za a yi to anan ibnu taymiya yake cewa abin da ya kamata a yi za a dumbi aslah fal aslah ko ahwaj fal ahwaj bukata mafi girma akwai haja akwai amasul haja akwai bukata akwai bukata matsananciya tunan kuma idan shugaba ya tara mutanensa da waɗanda muka ce zaɓa a baya wajen kafa gwamnati to su ne ya kamata su zauna su yi magana ba da san rai ba ba da san zuciya ba ba da ɓangaranci ba ba da san zuciya ba ba da san wani ɓangare ba ba da ƙabilanci ba ba da wani bambance-bambance ba su kalli maslahar wacce ce tafi al'umma yanzu misali zan ba da misali akan bangarori guda biyu bangaren ma'aikatar lafiya yana da buƙatar kuɗi iyaka sannan bangaren ma'aikatar ilimi yana da buƙatar kuɗi idan kai aka kawo matsala guda biyu wanne ne kai a tunaninka tafi to kaga yadda yanzu kun kasu kashi biyu wani ya ce ilimi in ka ba shi dama zai yi magana wani ya ce bangaren lafiya in ka ba shi dama zai yi magana zan sake ba da wani asamin da idan ka kalli musulunci da ya zo bai fara magana da lafiya ba a tsarin abin da yake son ya kafa a duniya misali sai ya fara da cewa ikira ka yi karatu to yanzu idan ka samu wannan kai za ka ɗauki dalili a haka cewa ɓangaren ilimi ne ya fi cancantuwa a fara taimaka masa saboda an fara da ikira misali wa'ayin da ya fara zuwa da karatu kaga tukunna ashe a zauna a tattauna ɗin ma yana da buƙatar ya za su tattauna ɗin kowane rikita-rikitar kwamishina za a ɗauko a ce a tattauna da shi don wani bai san maslahar ba ma tukunna kuma an ba shi kwamishinan haka ne ko ba haka ba to kenan shi yasa jiya muka ce fa kafa gwamnati fa sai an tsaya fa an yi tsam saboda tukunna waɗannan masail ɗin idan an zo da su mai addini ya fara magana yanzu addini a ya yi magana a kan ƙiƙara kaga kenan an ce a yi ilimi ba a yi maganar kome ba to kai da ka zo da wannan sai a koma kuma a ce to ai musuluncin da haramcin da ya haramta akan al'umma ya haramta wasu abubuwa amma akan lafiya da tsaron ran ɗan adam ya kuma sarayar da haƙoƙinsa ya dawo ma ya ce abin da ya haramta yanzu ya halatta don ran ɗan adam ya ci gaba ba a yi wannan ba cikin alƙur'ani na ce ba a yi ba an yi ko yadda allah tabaraka wa ta'ala ya halattar da cin mushe bayan ya ce hurriman ya haramta saboda ran dan adam kuma har ya yadda cewa idan yunwa da wani abu sun same ka to kana iya kwata da ci saboda wanda ya fashin abinci don yunwa za ta kashe shi ya kwaci ya ci ko a kotun musulunci ba a yanke masa hukunci saboda wani ya yi sata zamanin umar ba garanti nake baka ba maslaha nake karantawa Ka san wani in muna karatu baya fahimta sai ya ɗauki wani abu daban ba garanti ake baka ba zamanin umar akwai lokacin da ya ɗage ya ce ba za a yanke wa barawon da ya sata hannu ba saboda aban maja shekarar yunwa babu abinci babu kuɗi babu komai sai aka samu wani ya saci abinci ya ciyar da iyalansa aka kawo shi ya ce to wannan ba za a yanke mishi hannu ba saboda mai saboda ai in bai yi wannan ba mutuwa zai kai kuma da ya tambaye ka ka hana wato kana son sai ya mutu kenan saboda haka zai rayu da abincinka wanda kake kallon haramun ne amma Allah ya halatta mishi shi a wani guri na fata an fahimta to yanzu idan gwamnati ta zamanto da kwamishinoni tunda da su ne za su zauna ko su yi lissafin yadda uh, wannan matsalar guda biyu ce an gane don nuna maka girman abin yanzu mutum biyu ne wannan ya zo duk kayan kana da shi wannan ya zo yana kokarin mutuwa nan ba shi da lafiya rayu yana kokarin tafiya wannan kuma ya zo yana cewa ka bani ilimi kana da ilimi kuma kana da kudi yanzu wannan ya zo yana kokarin mutuwa wannan kuma ilimi yake so a gurinka a majalisin ilimi za ka zauna ko za ka tashi ka tafi a majalisin neman ceton rai wanne za ka yi a ta wanda ya ce ilimi kenan zai haƙura yanzu ko? wanda ya ce ilimi zai haƙura so kenan idan matsala suka zo waɗanne ne don yana iya zuwa ya cushe ma gwamnati cewa kudinta ba zai kai ba amma matsalolin guda biyu ne ta wannan kabinan ne za su zauna da gwamna din da kwamishinoninsa za su zauna su kalli matsalar wacce ce a hannu wacce ce tafi muhimmanci a cikin al'umma sai a kalle ta a gani to ita ce saboda aka shi samalin ya ce masarifu bai tulma, dukiyar baitul yadda ake sarrafa ta hanyoyin kathira suna da yawa wata tanawa kuma tana da nau'o'i iri daban-daban nau'in sun yi yawa bukatun sun yi yawa wata tagayyaru bi tagayyuri azman kuma tana iya caccanzawa da canzuwar yadda zamani wa ahwalin nas da kuma yadda halayyar mutane a cikin bukatar kudin tabo an gane yanzu wani zaka ga yazo Eh, shi inda za a bar shi ya samu gwamnati a ba shi wani abu abu baitul sai ce a masa aure shi shi ne damuwarsa yanzu wani ya zo yana son aure wani kuma ya zo yana kokarin mutuwa ba gani a asibiti <laughs> wanne ya fata a ɗauka kama yin son zuciya ya shiga sai ka fara tunanin mai auren nan ai dangin matakka ne ina ba da misali ne saboda a gane matsalar za ga sai gwamna da kabinet duk su zama kamar wawaye a yi haƙuri sai su dauki abin da ba a hannu ba su yi amfani da su ko ba haka ba yanzu misali asibiti ba magani amma ka je kana tonon wani abu daban yanzu da Allah akwai hankali a ciki inda mutane idan suka jiyo rashin lafiya nan za su zo su kwanta baka sa kuɗi a gurin ba injinan da ake bukata a yi test din kan mutane ko kwakwallon mutane ko bugawa zuciyar mutane abin da zai sa a gano musu lafiyarsu da magunguna baka yi ba ka je kana wani abu daban wanne ne fi muhimmanci lafiya ita ne tafi muhimmanci saboda shi yasa ma musulunci ya zo da kiwon lafiya ne ai an hana cin mushe saboda cutar da take ci ya ce ka ci abinci amma ka wanke hannunka ya ce kada ka ci da yawa saboda kada cikin kai kumbura don sai an dawo ana jinya da dai sauran abubuwa ya kuma zo ya ce kai alwala wanda gabobin da suke a waje suna da dauke da kwayoyin cututtuka a wajen alwala su suka fi yawa hannu yana da tabe-tabe kisa in ka zo alwala ka wanke shi sau uku kama kafin ma ka sa a bakin daga kurkura baki sannan yawunka da sauransu suna feso da ƙwayoyin cututtuka shi ma an ce sai ka kurkure shi sau uku sannan hanci yana feso da ƙwayoyin cututtuka duk an yadda fitsari yana fidda cututtuka ko ba a fitarwa duk ana gwadawa a asibiti ko ba a gwajinsu bayan gida ana gwada shi don yana ɗauke da cututtuka duk musulunci da ya zo a kan alola ya maganin waɗannan cututtukan ya sa bincike ya tabbatar da cewa cututtukan da suke kama ɗan adam 75% a alola ake kashe su da an bar waɗannan gaɓoɓin ba a wanke su da cututtuka za su yi mutane yawa ba zai ga kun gane hikimar musulunci saboda ya rage yadda za a samu cututtuka a cikin al'amarin al'umma wanda duk zai yi alwara, kafofin nan zai kashe kwayoyin cututtuka wanda duk ya sheka ruwa sau uku a hanci ya face to cututtukansa sun fita wanda ya sa asuwaki ya wanke bakinsa sau uku cututtuka sun wanda ya fi tsari sannan ya wanke kuma manzo Allah ya ce in ka wanke kai tsarkin bayan gida da fitsari ka goge hannunka cikin ƙasa da rairayi saboda rairayin ma shi karan kansa yana kashe kwayoyin cututtuka wannan ya sa manzo Allah ya ce karen da ya sa harshensa a ƙwarya a wanke ƙwariyar sau uku ayi sau bakwai da ƙasa saboda ƙasa tana kashe ƙwayoyin cututtuka wannan duka an yi shi ne saboda saboda a samu sauƙin wasu al'amura saboda haka lafiya ita ce me a gaba domin in kana maganar ilimi to sai ka samu lafiya kake maganar ilimi idan ba a samu lafiya wato ba za ka je ilimin saboda haka hanyoyin da gwamnati za ta kashe kudi suna da yawa to ta kalli wannan bangaren ta bashi muhimmanci za mu zo magana a kan bangaren ilimi wanda shi ma yana da nasa muhimmancin kwarai to sannan kuma waɗannan abubuwa suna buɗuwa ne da irin buɗuwar da cutar take da shi domin yanzu za a iya ɗauko mutum daga gida a kawo shi asibiti a tsammanin waɗanda suka kawo shi cefanansa ba zai wuce dubu ɗaya ba ko dubu biyu ko dubu biyar to amma daga gwajin da za a masa to sai ya baro wasu ayyukan da ba su kenan ba sau da kenan kaga gwamnati tana da aiki domin abin da ake kallonsa kamar da sauki tofa zai budu zai iya ma cinye kudinta gaba daya wannan da zai iya yiwa sau da sai ta samu mutane masu fikira masu dogon tunani waɗanda za su hango abin da ya kamata a yi da kuma abin da bai kamata a yi shi ba ko kuma abin da ya kamata a gabatar da abin da bai kamata a gabatar da shi ba to ana nuna mana kuma lokaci ya karato muna kan number one akan yadda gwamnati ya kamata ta sarrafa kudi akan ma'aikatar lafiya wannan misali muke baya su amma nau'o'in da za a kashe kudi suna dewa wani allah mu na gaba zai dora akan wani fagen kuma da ya kamata domin akwai infaqul amwal alal fuqara wanda watakila su talakawa abinda za su fi son su ji kenan ah, kawai abu da baitul mali ai ta ba su kudi watakila abinda suke so kenan to wannan shi ma ba tsari bane da za a tafi da shi tsari ne na sai an dubi maslaha amma ce ko khassa idan amma ce to ta shafi kowa da kowa amma hasa wani abu ne wanda ba a cika lura da shi ba a cikin harkar tafiyar da wato al'amura misali yanzu a ce talakawa manoma to kaga amma ce wannan abin da za a fitar na kudi ya shafi kowaye manomi wanda duk kaga bai zo ba to bai noman ne kuma ba zai ce an zalunce shi ba saboda bai shiga layin ba misali muke bayaswa hakanan irin tallafi misali da za a ba ma ɗalibai wanda duk bai shigo ciki ba kaga amma ce amma khasa ne a gefe ya shafi kowa da kowa saboda waɗanda za su je su ilimi watakila wani daga jihar nan wani daga wata jihar wani daga garinku wani daga kamar abu ne wanda yake ya shafi amma amma khasa ne ya keɓantu ne da wasu mutane saboda wani aiki da suke ciki waɗannan duka hanyoyi ne wanda ake kallonsu a matsayin yaya za a yi in an tara kuɗi a baitulmali a san yadda za a yi musu su 'yan ƙasa wato su amfana za mu zo kuma bayani akan yadda soja da sauran masu aikin pos da sauran a'a ma'aikatan gwamnati da sakatarorinsu da duk wanda ma ko ma waye ne wani irin level ya kamata duk musulunci yana da magana akan wannan idan ba mu samu lokaci ba saboda ka muna ba da future ne kawai hoton muke bayarwa ko gwamnati ta dauka ta aiki da shi ta ji shawararinmu ko ta bar mana kayanmu amma dai mun tabbata abin zai taimake ta in an yi watsi da mu kuma shi kenan an ce mu gardawa ne kasan matsalar mu kenan mu ba a yadda mun yi karatun boko tun da ba turanci muke ji ba kawai karatun arabiya ne sai wannan kurabu da shi garbi ne kawai to shi kenan kurabu da mu yana faruwa amma dai tsarin daga saman bakwai muke ba da shi wanda kuma duk bokon kan ina jin ba tsarin saman bakwai kake bayarwa ba to wannan shine bambancin mu da kai Mun muna ba da tsari ne daga saman bakwai wanda manzon Allah ya manna stamp a sa ba irin naka bane yawa sai kai hakuri mu faɗi namu shikenan ka je ka faɗi naka wannan shikenan an bi naka an bar namu kuma a gane illar wanda kuma bin naka shi ya jawo mana illolin da yawa ina jin haka ne yawa na'am السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام قوله ما العظيم ما مثلا شيء عمر الزقي والقرآن من بكر musulmai ma'aikata wurin suna kusurkushin kansu don taimakon addini a cikin kawai naira dubu hamsin suka ce a sa a su su marayu ko suna neman a kowa Allah ya ce Allah ya sa ba wani ba Allah ya ba shi ranar goma sha biyar ya ce na neman addu'a da shi da iyayensa duka Allah ya biya musu bukatu su Allah ba ni da biyar wata ba Allah ta ba da zane ta ce a ba wa marayu mijinta da muwan tsara wawaye masa Allah ba ni da wawaye a wata mata ba da da ya ya ce ta da ya ke ma ba Allah ya kan yi ta Allah ya mata bukatun sa Allah ba ni da biyar wata kuma ya ce ya sa gidansa a kasuwa shekara biyu an taya a lura da ciki na mala kawai zai ta sama Allah wani da ya wani ciki da shi tabbatar da shi ba wani da ke ba mana ciwon kafa yake na masa albarkaci